a ranar lahadin da ya gabata ne dai allah yawa ɗaya daga cikin iyayen yaran nan 'yan mata da aka sace na garin chibok rasuwa sakamakon bugun zuciya da ya kamu da shi tun dai lokacin da aka sace waɗannan 'yan mata fiye da makonni biyar da suka gabata daidai ya haifar da al'amura da dama da ciki da wajen najeriya kama da zanga-zangan da kungiyoyi masu zaman kansu da ma wasu kungiyoyi masu karfin gaske ke gudanarwa a ciki da wajen najeriya da ta babar yiwuwar sace waɗannan ɗalibai da wasu daga ɓangaren gwamnatin tarayya ke yi da kuma nunan nunan yatsa tsakanin ɓangaren gwamnatin tarayya da na jihar borno wanda kowanne daga cikinsu ke ƙoƙarin nuna wanda ke da alhakin kulawa da waɗannan ɗalibai mr james yama na daga cikin mazauna karamar hukumar Chibok din da kuma ya rasa dan uwansa sakamakon hawan jini da ta kama shi na rashin ganin 'ya'yansa mata guda biyu da aka sace a cikin ɗaliban da kuma har zuwa lokacin da ya kwanta da dama bai samu labarin inda suke ba. Mr. Yaman ya mun karin bayani ta wayar tarho kan yadda dan uwan nasa Mr. Mutai Hona ya rasa ransa sakamakon akwai wannan lamari. Mu yanzu muna tunanin cewa ko mu tara kanmu mu je mu zauna mu gwamnati duka mu gaba da mu bar gidajen mu ma. Kamar shi wannan bawan Allah da Allah cikin kamar ta bidiyon da aka cire din nan kwanaki akwai ya gansu a ciki babu bai ga yan sha ciki ba babu eh, shi mazaunin ina ne eh, yana can ah, a ma a fiye amma a karamar hukumar tubok din ne ko eh, a karamar hukumar tubok din kamar shi wannan marigayi ya taba sanin shi da wani ciwo ah, ba mu taba kamar ƴaƴansa nawa ne eh wanda ya kira ya kai takwas kai takwas ko yana da mata kuma yana da mata guda biyu taimake mu. To, ba da ne kaga da mu mutum ba, kaga mu yanzu kusan wata da wani abu ya mata nan ba. To, mu kuma kullum muke cikin tunani. Kaga wani yana tare da zai tunani mu ya yi wace da za ya yi kuma ku tafiya hanyar tafiya ce. Duka zo ka ga tunani nan ya yawa baya ci abin ya doga cika kwanakin ka ya kuma a yanzu haka yawancin yanzu sai tunanin babban wani abun da zamu wani mai yanzu an ta dafa su Mr. James kenan ɗaya daga cikin 'yan uwan yaran nan wato Mr. Mutaihuna da ya rasa ransa sakamakon bugun zuciya da rashin ganin 'ya'yan nasa da kuma har yanzu gwamnatin ke bayanin cewa suna kokarin kubutar da su daga hannun waɗannan mahara da suka yi garkuwa da su. Haruna da biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.